Bismillahir Wancan mako mun yi magana akan istibra'i yanda ake kubutar da mahaifa na baiwa. Mun tantance matan da ake ba su sukuna wa nafaka. Matan da ake ba su abinci da wurin zama idan magana aure ya kare. Mun yi bayanin macen da aka sake ta sakin da bai kai saki uku ba ana ba ta sukuna wa nafaka. A ba ta wurin zama da abinci. In ko ya kai saki uku za dai a bata wurin zama an mutu ya saki matan ya saki uku zai bata ɗakin da za ta zauna amma sai dai ta rinka alale tana sayarwa ko ta rinka guli-guli ba zai bata abinci ba amma ita mai mai ciki ko saki nawa aka yi mata ko ɗaya ko biyu ko uku to lallai za a bata sukuna wan nafaka mun karanta wannan ko za a bata wurin zama za a bata abinci amma wanda aka yi mata wanda aka rabu da ita ta hanyar hul'i ta fanshi kanta to ita ma za a ba ta sukuna za a ba ta wurin zama amma ba za a ba ta abinci ba sai dai in wanda ta yi hul'in ta fanshi aurenta a hannun mijinta tana da ciki in tana da ciki duka biyun za a ba ta za a ba ta wurin zama za a ba ta abinci amma wanda suka yi tsinuwa to babu wurin zama babu abinci haka nan mace in mijinta ya mutu in mace mijinta ya mutu to za a ba ta wurin zama ba za a ba ta abinci ba haka nan ko mace bazawara mace buzowara ita ma haka ne za a ba ta wurin zama ba za a ba ta abinci ba haka nan muka yi ta karanta ko to duk mun karanta ne wannan dai a wancan makon za mu tashi wal mar'at turdi waladaha shayarwa kenan mace ita ke ba abinda ta haifa nono fil isma matuƙar tana cikin katangan miji mataka tana cikin aure tana ƙarƙashin mijinta to in ta haifi abin haihuwa ita za ta ba wannan yaron nono ko ko abin haihuwa tunda walad aka ce walad abin haihuwa illa an yakuna mithluha la yurdi'u sai dai in ita irin ta ba sa shayarwa mun yi bayani a can baya akwai matan da ba sa shayar da nono sukan ba yaro nono ne kawai na sati ɗaya biyu uku shikenan ba sa wuce wata ɗaya ko ko ba sa wuce arba'in in sun ba da nono na wata guda shikenan sai dai ka sami mai shayarwa to in ba ta shayarwa an ta wata ɗaya ko ta ko yanzu da muke cewa wanka ta wanka ta gama to shikenan sai sai ka ɗauki nani sai ka nana ma sai ka nana mashi can Allah ya sauke walil mutallaqati wanda aka sake ta yana kanta rida waladiha ta shayar da abin da ta haifa ala abihi amma za a dora baban haraji hakkin loma hakkin abinci to lallai yana kan shi wala ha an takhudhu ujra ta samu dama ta karbi albashi na a hana shayarwa in sha'atu in ta ga dama ta gana ta ce ba ta san ko sisi wal hadanatu kun gare no lil ummi yana bangaren uwa ne ba da dalaki bayan saki idan mutum ya saki matan shi za ta zauna a gidan shi ta yi idda ko saki ɗaya ne ko saki biyu ne ko saki uku ne za ta zauna a gidan shi ta yi idda iyaka mai saki uku ba za a bata abinci ba amma mai saki ɗaya biyu to za a bata abinci idan ta kammala zai <clears throat> ta gaya mai gidan to na kammala idda saboda haka zan wuce sai ce to Allah ya bada sa'a in tana da 'ya'ya ta kwashe 'ya'yanta ta tafi da abunta ilahi talamin zakari in namiji ne yana hannunta har sai ya balaga in ya balaga to sai dawo gidan mahaifinsa wani kawul unsa idan mace ce ko ba za ta rubu da uwanta ba tana tare da mahaifiyarta har sai ta yi aure wadu hulu biha kuma mijin ya kwanta da ita in ce aure <clears throat> mijin kafin ya kwanta da ita sai ya sake ta to in ta dawo ba za ta dawo hannun mahaifinta ba tana nan hannun mahaifiyarta iyaka dai ba mahaifiyar za ta aure da ita ba duk wani abin da ya taso na 'ya'yan 'ya'yan suna hannun mahaifiyan ne amma ko mahaifin za a aiko mawayayi in za a sai musu riga a aiko mushi da kaya a ce mushi to kaya su rube ya dunko in za a yi kaza ya aiko da shi in za a auri 'yan ba ita za ta aurar ba za dai a zo wajen shi a nemi aure amma dai ya tana hannunta wa zalika ba ummi kun gare no bayan mahaifiya idan matat in ta rasu Aunaka nakahat ko za ta yi aure ko ta yi auren liljaddati in tana da uwa to uwanta za ta ba 'ya'yanta uwanta za ta ci gaba da kula mata da 'ya'ya in kakan ta tsufa ba ƙarfi ko ba kakan fa sun malil khalati sai inna innan 'ya'yan 'yan uwan mahaifiyan kenan yayyinta ko ƙanninta mata su za su riƙe mata 'ya'yanta 'ya'ya da ba su dawo wajen ubansu ba wanda ya sake ta fa in lam takun min zawir rahmi ummun ahadun min yawwa min rahimi ummi ahadun idan ya zama ta bangaren mahaifa ta bangaren mahaifiyan ƴaƴan nan duk waɗancan da aka lissafa sun ƙare ita mahaifiyan za ta yi aurenta ko ta mutu nonin sun ƙare ko sun mutu kakannin sun ƙare ko sun mutu ko ba su ba za su iya ba to fal akhawatu to a dawo da ƴaƴan wajen ubansu a gidan shi a'a fal akhawati a samu ƴan uwan shi mata in yana da su mata ko kanni mata sai a ba su ƴaƴan kada dai su koma hannun shi wal ammatu idan bai da ƴan uwa yayyi ko kanni mata to waɗannan ƴaƴan dai kada su dawo hannun shi a miƙa su zuwa ga ammoma gwaggwanni kenan gwaggwanni wato ‘yan uwan mahaifin shi amma mata fa'in lamta kunu in ba su kasance ba fal'aso batu to maza ‘yan uwan shi su ɗauki ‘ya'yan sai sun yi ƙarfi wato idan yaro aka ce mahaifiya ta rabu da mahaifi yaro kada a kuskure ya dawo hannun mahaifin shi sai an gama kewayen can ba a samu ba saboda mata mugaye ne wato in ka samu mata kashi ɗari casa'in da biyar bisa ɗari azzalumai ne duk ɗan da ba shi suka haifa ba ko ya bani saboda haka ba za a yi daida gidan ba sai ya ƙarfi yanda in ma za a cutar da shi to rabi ne wallahi ko ya ƙarfi sai dai Allah ya cici shi a bisa sharrin mata mace in ba ki tsuguna ta haifi mutum ba to an bani kana nan kana yawo da malin malin duk abin da za a zo a baka bayani akan shi to in ba sa abu tsaban zalunci ne da cuta ka je a raba ka da ɗanka ka azabtar da ɗanka ka wahal da ɗanka ɗanka gaba ɗaya ya lalace kuma a hannunka shi sa shari'a ta tsara in dai mutum ya rabu da matan shi to ta tafi da 'ya'yan za ta yi an ta gama ko ɗaɗe ba ta ba mushi ba za ta tafi da abinta ne sai ɗan ya yi ƙarfi ya balaga to sai dawo in ya dawo to an san cutarwan zai iya kare aƙalla rabi ƙila amma in yana ƙarami ne sai da ta yi wala yalzumu rajulu an nafakatu ba a ɗora ma mutum ya ci da wani illa ala yi, sai matan shi yawwa kanar ganiyatan aw faqiratan mai kudi ce ita ko talaka ce wa ala abawaihi in mutum na da kudi ba ɗora mai ci da kowa ba banda mahaifiyar shi eh, matan shi sai iyayen shi ne wanda ba su da shi wa ala sigari waladihi hakanan an ɗora mishi cikin abin da Allah ya bashi na dukiya ya ci da ƴaƴan shi ƙanana allazina la mala lahum wanda ba su da komi ba su da kudi wa ala dhukuri zai ci gaba da ci da 'ya'ya maza hatta ya hatalimu har sai sun balaga in sun balaga to ciyar da su ya zama mustahabbi ba wajibi ba wala ta bihim amma matukan mazan nan ba su da tawaya ba su da zamana ba su da tawaya in kaddara ta sa waɗannan 'ya'yan maza nashi suna da tawaya hannu ya shanye ko kafa ya shanye ko suna da wani ciwo wanda ba za su iya aiki ba to in ma akwai abin da ke gaba da balaga ko sun wuce nan gurin sai ya ci gaba da ba su abinci wa alal inafi ƴaƴa mata zai ci gaba da ciyar da su har zuwa hatta yunkihina har su yi aure waya da hula bihinna a zuwa jahunna mazansu su kwanta da su idan mace ta yi aure mijinta ya kwanta da ita da jima'i to in kaddara ta sanya auren ya ƙare ta idda ta gama ta dawo gidansu to ba ɗora ma iyayenta su ci da ita ba sai dai a samu mata a taimaka a haɗa mata jali bashi ta rinka ƙosai da alale da abin nan tana ci da kanta wala nafaqata liman siwa ha'ula'i malam ya ce, babu ciyarwa a kan namiji ga duk wanda ba wannan ba duk wanda bai shiga cikin wannan kilik ɗin uku ba ba ɗanka ba ba babanka ba ba iyalanka matanka ba to ci da shi ba dole ba ne kowaye koya alaƙan ku take da shi kuwa kada ka zauna kana gefe guda kana cewa ga wani um, ga wani uwanka Wai in ya samu kuɗi ba wanda ke ba abinci sai matan shi da yayin shi sai baban shi sai maman shi dama su kaɗai ne wajibi babu laifi ya san ma ko da leda ne rika kula ma da miya kana zuwa kana ci wala nafaqata liman suwa ula'i min min al-aqaribi ba dora wa mutun ya ci da kowa ba wai dan dan uwan shi ne na jini banda waɗannan uku wa in tasat in ya zama yana da yalwa fa alai ikhdamu zawjatihi to ya taimaka ma matan shi wajen hidima wato ko yalwan karfi yana da dan karfi ya samu wata rana yana da ranar lokaci ya dan taimaka mata da aikin gida ko kuma a'a ya daukan mata mai aiki ta rage mata wasu aikace aikace in yana da hali wa alaihi an yunfika ala abidihi an dora mishi ci da bayinsa wajibi ya ci da su wai kafinahum idza matu in sun mutu ma halli kafani zai musu kaman ƴaƴan shi ne wanda ba su balaga ba lifa fi kafanin zauja a mazhaban malikiya an yi sabani akan likafanin mata fa qala ibn qasim dan qasim cikin malaman malikiya yace fi maliha idan ta rasu to ba mijinta zai sai mata likafani ba to sai dai a cikin kudinta tunda Allah ya sa tana sai da manja sai a ɗauka sai a saya wa Abdulmalik, haka ne mala Abdulmalik cikin abin nan malaman mazhabin malikiya ya ce fi mali zauji ina ta rasu ai abin tausayi ne miji zai sai mata likafa ne wa qala sahanunu malan sahanunu cikin malaman malikiya ya ce in kanat maliyatun wa fi maliha in tana da jali yar kasuwa ce a ɗiba cikin dukiyarta a yi mata likafani da duk abin da zai kintsa ta wa in kanat faqiratan fa fi maliz zawji in ko ba ta da shi dama can sai abin da mijin ya bata to mijin ne zai mata likafani an samu tauraro haka ne ko sai da ba za mu iya maimaita ba lokaci yayi nisa sai a yi kokari a diba wa subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wani tobe ilai salamu alaikum